tafiya sallan matafi wa qaddama da ta ta sallah da yin kasar ko ma'ana matafi sallar azhar la'asar isha Allah madaukin sarki ya baka sadaka a biyu yace da raka'a biyu sun wadatar to za mu ji abinda mala ya faɗa insha Allah babu salatul musafirina kan waqtin sarki ne eh? eh? ba magana ba ko ba ko ba me kace باب da بيان bayanin sallan matafi da قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن غيسان عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في الحضر والصفر وتمثل جنانا أي تقاوة لذي فرقنا أكا فرلا جسلا ركع ديوني مثلا مثلا في لك هذا مثلا هنا كده فأقرت صلاة السفر بعد ثبت أن ركع ديوك المتفي وزيد في صلاة الحضر سي أكا صار ركع ديو أكار صلا ومثلا هنا كده أنا كان أقول أجراء باب تفيا بقول أبنى أظهر ركعه لا تركعه لإشارة أهود أسواء في المغربة amma maka ce a sa raka a biyu na asa raka a biyu isha raka a biyu magarba uku a saba a biyu yadda yadda shi ne na da aisha ce ai farko farnar ta sallah raka a biyu ake yi maka ce ko masa to sai aka tabbatar da sallar maka ce raka a biyu sai aka tsara raka a biyu sallar mazauni a gida to shi ne malamai suka ce قال وحدثني ابو الطاهر وحرب بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين التي الله فرنا ركعتين يقول ركعتين ثم أتمها في الحضر بعد أن أكد الله يجيك صلى وأنت في ظلم كده فأقر صلاة الصبي حتى ثبت تسلم فيه على الفريضة الأولى أتم فرضها الفرق ركعتين كده قال وحدثني أيوب حجر قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأخرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري وقلت لعروة ما بال عائشة تصدق في السفر لنا لا أكثر آه، لنا لا أكثر لأي فرق لنا ما أفرت لك ركعتين هذا تبقى ما مدت فيه فأنا أكثر مدوني فسيأ أكثر لأي فرق لعروة في رواية سيأكثر لعروة ما قالوا ما إذا تتم في الطرق الصرع يتمنى أن عائشة تكون تتكلم فقط فكرة ركعة جهتي فضل من يمد فيك قطعة من ذكر ولي أسارة ثم يبا يتكلم في قطعة كلها كثيرا دار أبوه أرجع قال إن أول السماء أول أصمان لجعل تاويلي زي تاويلي كمن يكتب سيدنا أصمان تاويل نظام التاويل الذي إن شاء الله فرق ما تنكسر متى كوي يبلغ أكثر الشيء كوكو يبلغ فينا يبلغ يبلغ أكثر الذين يقولون لي ها اختلف العلماء في القطر في القطر وفي الصبر ما لم يكن الى مكان القطر وقال الشافعي ومالك بن انس واكثر العلماء امام الشافعي <clears throat> الشيخ الامام مالك يقول لك يوم يسمى لما يسمى يجوز القطر والإتمام والقطر أفضل سورة يا هلك كي قطر يا هلك كتكا إن كان كتير يا هلك أما عقل ليتي أي قطر من ذلك إمام الشافعي لم ya الامام مالك لم da mafi yawancin ان suka في in ka bada يا kana cikin tafiya يا halatta sai kasaru ya halatta ka kika amma yin ولنا قول أن الإسلام أفضل وحكم أنهما سواء والصحيح المشهور أن القطر أفضل يكفي ويسمع لما يسمع آه لا الله وانت في هذا وانت في كسر وانت في كسر يعني وانت في بداية وقال ابو حنيفة وكثيرون امام ابو حنيفة وجهه الجبل ابي سكتي القصر واجب لا يجوز الاستثمار امام ابو حنيفة قصر dan yace wa akthar ulama sai fi wa kafiruna kan ba hanifa da malamai da yawa suka ce kasar ma ba wai sai ma wajibi ne kai sallah kamar in kai in kai mata biye ne in kai sallah azhar ka hudu kaje ba kai ba la ta ka hudu kai ba idan ka kai kasar ولا يجوز الإمام أبن الصبر أجل ويستجون بهذا الحديث سنة كف حجة دولنا الحديث وبأن أكثر شيء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه كان القدر يتي أي بس يوجد أي كما قال الله صلى الله عليه وسلم قدر سحيه وحج شافعي وموافقه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره إمام الشافعي لقد بدليل هو الرافع يكتب الرافع تكاوى في أي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسحق الله سنة تبيع من ذا الله يسحق الله سنة تبيع كانوا يضابرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاتل ومنهم المسلم wanda ne ai manzo Allah na tsaya da sahabbansa wanda ya ga dama ya kasar wanda ya ga dama ya cika sallah wanda ya ga dama ya azumi sa cikin tafiya wanda ya ga dama ya ga alabashin zai zo ya biya to duk ya halatta gidan ko ba wanda bai halatta ba wannan nassin na nuna kiran ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض هو المذهب يبتدئ imam abu hanifa yake la in mata dini abin da yake wajibi kan kai tsaro kan shi abin da ba kai ba wasu ba da suka kai kasar mu yayi kai suka yayi amma kasar ya wasu suka suka yayi to yanzu wanne ne ban ji maka inganci wasu suka duk daidai ne kaga da maka kasar kaga da maka cika duk gudar da su kai wannan da bakiya انك تقول لك كيف ترد السلاح ثاني ايه kace aikata ruku a tabi halatta amma abin da yake shine aikata ruku to dan kuma kafa ko bi anna usmana kana yutim wa kadhalika aisha wa baywa wa huwa ghayr qul azza wa jalla fa laysa alaykum junahu adlakum min salat wa hadha yatabi lakum yasiri ka san abubuwan da malamai suka fada dangane da kasar ko ina labarin na na aida ita da wasu hadisin cewa ai farko farkon ta sallama raka biyu sa'annan gaba aka cika sallah mazauni aka bar nan sabi to amma idan tana tafiya kun sai ta ya aka yi haka ya aka ci اختلف العلماء قال ده بس تأولت كما تأول عثمان أقول سينا أنا أي تاي تأويلي لي أي تاي فسرعي تاي تأويلي هيك من يجد سيدنا عثمان يتأويل عشان سيدنا عثمان ينا تأويلي إذا أنا أي تا أكن في كسلنا نكسل ما تفيني تسلنا طب تأويلي لذا سينا أبين ما لم يستفرع اختلف العلماء في تأويلهما malamai sun ƙari juna ilimi dangane da ta'awilin da na harkar da sai ta Usman suka yi su ne manya manya malamai musulmi amma kuma musulmi amma in suna tafiya suna cika sallar kuma sa yi kasar me yasa suka yi haka ma'ana sai an tambaya a gani ana matar manzo Allah ba ta yi suka yaba ba sai dole a kan bakin sai an tambaya me sai ki kunce sai da Usman da yake sarki manzo Allah ne ya manzo Allah ya aure da kansa azara masa ana ce mala'iku na kuma shi ne khalifa na manzo Allah amma duka shi bai sai kawo bayani haka ne daidai to ga shi nan malamai suka ce tun da ba na yi sai haka sai da Usman sai haka to tawili to za mu ga tawilin nan kasahihu alladhi alayhi al-muhaddithuna ita zance mafi inganci da manya manyan malamai da hakiki suke akai shine annahuma ra'aya al-asr jaizan wal ismam jaizan fa akhadha bi ahad jaizaini wa huwa al-ismam ka ce kafin mu shiga hayaniyar da malamai sun shiga da malamai suka fara suka ce tawilin da na aisha da na kuma suka yi sun suna ganin cewa matafi ya halatta ya kasar ya halatta ya duka ba to in wannan ya halatta wannan ya halatta duk wanda ka dauka ba wanda ya tambaye ka dan me kai wannan لأنك تستطيع أن تجيب به لأنه جائز لماذا تتم صلاة يا عثمان الخطبري يقول لأن لأن الإمام جائز ومن جاء على عقله لا يسأل عنه أبدا اللي لك من فينا مسلم في جنبي أما أبدا لك من فينا يبدأ من المسلمين يبدأ في الله ليس واحد mun gane ko tun da sai ne na Usman na Aisha a mutane su ba da suna ganin matafi ya alaka ya kasar da alaka ya cika tun da suna ganin ɗayan wayannan ya alaka duk wannan ka

da da yasa sai na zuwa ke cikin sallah ai shine shugaban musulmi shugaban musulmi duk inda yake gidansu ne yasa sai cikin sallah na na ai sai take uwar musulmai duk inda take gidan ƴaƴanta ne inda take ƴaƴanta ka je gidan sai ka cikin sallah ba za ki bane واقتله المحققون زي ما لو قلت اي wannan magana ba za a dauke ta a yake saboda me kace bi anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana aulad zalika min ba wa kadhalika abu bakr wa umar radiyallahu anhu kace wannan hujja in dai take hujja to hujja ta warware سيدنا عثمان شيء امير المؤمنين لكن اللي جيت لسه ما زال الله شفاء امير المؤمنين بني ما جيت شفاء شيء لا يجيبها لكن بيتا يجيك يجيك سيدنا ابو بكر سيدنا عمر فاروق kafin sai na Usman da wanda inda wannan ce hujja ta wuce da ubai wannan an riga an warware wannan wakila suka da anna Usman ta kafala bi Makkah sai na Usman abin da yasa yake cikin sallah yayi aure ne a Makka duk inda kai aure ba ta kana wani ya zama garin ka kenan ko wa afdaluhu sai suka fata wannan suka ce wannan magana ita ba za ta samu shiga ba me yasa suka ce bi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam safara bi azwajihi wa qata ke maza Allah na tafiya da matarsa in kana tafiya da mata ka duk inda ka yarda sun ya zama gida to me yasa maza Allah ke cika yake kika sau yadda wannan magana ita ba za ta shiga ba wakila wa kuma suka ce ma'ana zalika min ajli al-a'rab alladhina hadaru ma'ahu yace abin da yasa Usman yake sallah saboda a lokacin da ya je aikin hajjin nan akwai larabawan kauye da suka zo ba su da ilimi kada ya karam ba limanin shugaban musulmai galiba ya kasar su tsammanin cewa duk sallah kasar take yasa sai Usman ya cika dan su gani su dauki sallah a cikakkiya kenan li Allah ya zunnu an fara salati kada a tsari abadan hadaran wa saboda ba su da ilimi in halifa ya kasar sai sai adam ka yanka sallah bayan halifa raka biye a sahar raka biye na asar maka ni sai ma raka biye sai sai a yamma tafi da mai ne sai ake da shi yasa sunna usman yake ya cika su ga sallah hudu hudu sha hudu hudu asuba biyu kuma manzo Allah ke yin kasar suka ce wannan lokacin ma yin kamata a yi wannan abin saboda zamanin Usmana addini ya yaɗu kowa da ya fahimci sallah sai sa wannan magana ta ko za ta samu shi gaba bal istahara amru fa lakram min usman akbar mimma kana wa qila aka kuma ce لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج مثل أي أبن يسا عثمان يتكسل يا يمين يعني باين أن أيضا أيدي كتير زونا مكة in ko yayi niyyar zai zauna makka tun matafi in yanki zai zauna sama da kwana uku ne sai suka sallah wa li anna makkah haramun al muhajir fa suka ce wannan magana ma ya ta gaba me yasa suka ce ai duk wanda ya jira daga makka ya je madina haramun ne ya zauna makka kwana uku bayan ya gama aikin haji kana ita duk da ka hijira ita da kake sai ka haramun ne ka zauna kwana uku sai na ba zai yi wannan ba wakila da kuma su ko hajjin zai dai inda muka kullu sai an tura magana su ba wata dabara ko dai kace kana li usman ardun jamilan suka ce usman na da gona yana da kulo yana da yana da yana da gona a bina to shi yasa in ya je wajen kamar ya fi gidansa ne wa akbaruhu bi anna zalika la yaqtadi al-itmam wal iqamatu wa thawab al-awwal wal iqam kace dan ka je inda gonar kai ka ji ka za ka ga cewa shi ne sai da mutum da sallah kace wannan duk baya ba da mu sallah wa thawab al-awwal bayan wannan magana duk sai da kuma ne sallah aka ce sai an kare an ga me ne zai ka sallah din a kare dana sai a a kare shi dana sai sai da ta inganci shi ne yin kasar da ta sallah cikin tafiya ya halatta

ba wani ba sai huta sai da ne mun gane ko mun gane cewa kasau ya halatta bari da kai cika ya halatta tafsir malamai ko to shin wani yadda sai ake ma kasau ثم مذهب الشافعي ومالك وابو حنيفه وابي حنيفه واحمد والجمهور انه يجوز القطر في كل سفر مبارك malamai da yawa suke duk tafiya halatta in ta kama ta ya kai yayin kasar وشرط بعض السلف قوله سفر حوله واسم على ما يسمي سلف سلف آآ شرط سيدي تفيا سالم أقوي سوروشين أنت على السماء وبعضهم قوله سفر حج أو عمرة أو غزو ويفتح جدا في الجزاء كما ذاك كسر فإذا ذاك حج أو عمرة أو جهاز shi ne aka baka dama kai kasar amma za ka hakuri kai bisa kore ga kuma ce ba za ka yi ba sai dai za ka yi ka yi jihadi ko hajji da umra shi ne za ka yi wa ba'dun qawli safar da'a wasu malamai suka ce sai dai tafiyar da za ka yi da zuwa tafiya ce ta ibada din Allah ta ibada ba za ka ce wasanni ba ne shi ta ba ka yi ne aka ba da damar kai ta zo in tafiya ce za ka yi kai wani abu da bai halatta ba wanda bai halatta kai ta zo qala shafi'i wa malik wa ahmad wal aktharuna wa la yajuzu fi safar al ma'asiya kasar baya halatta in tafiya da mutum zai tafiya da sabon Allah in mutum zai tafiya da sabon Allah bai halatta ya kasar sai ya ta ne ya ne ya fa eh saboda yi magana haka ce maka ce mai tafiyar da mai tafiyar Allah tafiya ko to a hujja ha ha da tafiyar ita tafiyar kanta ba a ba a ita balle a yi mata rufa a yi mata sai wata hujja kuma ya da kenan وجوده أبو حنيفة والثوري إمام أبو حنيفة ده الثوري ده الظاهرية ده سنة لم يستفقوا كثيرا تظهر على رياء على شيء كثيرا تظهر سنة كثيرا hukuncin wannan kasar ta tafiya daban abinda zai iya aikata da ثم قال كاذبي ومائك واصحابكما والليث والاوزاعي وفقهاء الامثال الحديث وغيرهم لا يجوز قتله الا في مسيره مرحلتين قاتلتين وهي ثمانيه واربعون ميلا هاشميه سبتي وان من ما لم تكن بصديق لك امي كيمين أربعين دقة بصفا بصفا كيفا هي كيمين أربعين دقة من أربعين دقة بصفا إلى كيمين daga gidan mota zuwa ina sai suka ko kan ruwa ya misali masallaci su daga masallaci ko masallaci ko gidan mota daga gidan mota zuwa ina ne zai ga ruwan 40 da kwas. wannan dan gora gora fa ka to a da babu abin hawa a zo zaki kura zai da zanin da ko zai tafiya ne tafiya ne zuwa kura وقال داود وآل الظاهر آه، إمام داود الزهري ابن حزم يقول حتى لو كان سلامة أميالي قطع ذكر wanda malamai ne ana kawo wajen cikin su ne don ta saki amma wani matsalolin ba malamai ne a daga masarar su a saman su da yawa suna da wani wani matsalar kuma ita cewa zahiriya ne matsalar sa ita ce daidai ba yadda za a yi sai ba kuma da zahiri da hanafi da maliki da shafi da harin hadisi alin ke menene ake gani shi ne daidai da ijtihadin ka ne ko nan ne saboda sai Allah zai kamar karanta da alƙiyama قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تدخلوا من الصلاة إن خفتم أن يحسنكم الذين كفروا Eh, na sai na fada ma halima sai na umar ai Allah ke laisa alaikum junahu an takunu min as-salat in khiftum an yaftina alladhina kafaru ai babu da zai kuka in kuna tsoron karka bai da fitine faqad amina an-nas to ga mutane da su amin babu kaufi da ake na kafirai babbar ya sanya umar ce a cikin ma a cikin tamir yake da ya ba baki kai ma irin mamakin da kai fasa a cikin rasuwa mai sallama da sallama sai da umar ce shi ma wannan hayan da na kai na kawo na bi cikin sa sai na ga ai inda ka ta sa da manje kai siya kira ku ai ya fi ne zata bashar in ta bar masuru alƙa'ida su biya annan illa ta duba ma'akar in zata bashar in ta bar masuru yace in sikku in ku tsoro to ga kin an amince an kafa daula ta musulunci madina ba a tsoron kowa ba a shakka kowa ya kuma ake kasar yace na umar ni ma nayi babakin wannan matsala sai na kallon Allah sallallahu alaihi wasallam wasa an ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika fa qala صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة yace yanzu ma kada ta ce na in kun ji tsoron ka faɗa sadaka ce Allah ya rabu ka ji sadakar Allah in matafi ya san yana ya san daɗi sadakar da Allah ya bayar in matafi Allah Allah yake ba da ya kai kura bare ya ga adala a habar ba da ita ko da azar azar ba za su yi kada sun kibiri zama da ya ci Allah saboda kasar da daɗi kasar yana da daɗi da kalbi ne ba haka bane in ka da azar da azar kai raka'a biyu raka'a biyu sai ka ga da har bazan ka hada ita in kai raka'a biyu din sai ka ji wani daɗi ne sadaka ce da Allah ya bayar to duk wanda ya ga wannan sadaka zai ji daɗin wannan sadaka قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن باقي بابيه عن يعلم بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث إدريس قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعبد الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الحسن حدثنا ابو عوان عن بكر بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحر في الحر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الاوس ركعة وانا حديث يا قوم قالوا لي ولا قالوا لي ولا انا ولا قلت ما سنه ما سنه ما سنه فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحر اربعا wani rikici ke cikin wannan kalma babu ba yanzu ana aisha sai a farnar tare a biyu ba ga muna fata ta an farna tare ka biyu ba haka ne babu rikici وفي الصبر ركعتين وانما باب مغنى وفي الخوف ركعة صلاة أي التي قرقم قرلتها فأعمال الضبائر فأطبق أخبرنا أنت أربع عن ضبائر في أربع أبا وأنما أنا سأوصفه وأطبق الرسع عديني وفي الخوف رسع فمن ذلك الصلاة الخوف رسع آية صلاة الخوف رسع آية من ذلك رسع آية أنا لك بمركة عن ذلك دواء سيكت كورا مسألة دوروني قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر حدثنا قاسم بن مالك المدني قال حدثنا ايوب بن عائد الطائي عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن الشاهي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة؟ yake na tambayi Allah da Allah in na kasance a Makka yaya zan yi sallah idza lam usallima al-imam in ba tare da imam zai sallah ba فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين سنة أبي القاسم معنى متى سنة ركعتين ركعتين إن ذاك ركعتين كما فعل ليك كده ما هكذا بني ركعتين ina ina mai ركعتين سنة أبي القاسم ركعتين qadir mai ce ركعتين ma mai ce ركعتين ما أضيف إلى النبي من قول أو دين أو تقرير هي دي سنة أبي تاكل سيني كفر خب تشيب ما تيجي ممكن الجماعة تفيها كرنا فرزا الله صلى الله عليه وسلم وانا يتكى وانا يكسر وانا يأذني وانا يجا با وانا تجي من ذا الله يا كان يا يشوف ودي كان يا يشوف با يسمى هذا ما مكينا ها وجعل ايه وجعل الذي حاجه تعرف كم زي تزلى بقى القدر Eh? kana nuna bai taba cikawa ba kenan ko kuma baya cikawa baya cikawa daban bai taba bai taba cikawa ba ya taba cikawa matsala ta tsari قال وحدثنا محمد بن حارث برير قال حدثنا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي جميعا عن قتاده بهذا الاسناد نحوه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه ابن معنى عبد الله بن مسلمه الثعلبي الحديث قال حدثنا عيسى بن عاصم ابن عاصم ابن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال فردت ابن عمر في طريق مكه يعني ما تدري بعد سيدنا آه، آه، عبد الله بن مكه انت عمر اي مكه قال فصلى لنا الظهر ركعتين سيما صلى الظهر ركعتين خطر جنكو تكا ثم أقبل وأقبلنا معه وصعنا يوم كجوت حتى جاء رحله أن زوجة أبعه وتقوزته وجلس وجلسنا معه في زونا في مرام زونا فنقرأ تجارة لا رحمة يا كجي أبي كسوم يا زوجة أبعه في زونا في مرام زونا ما هنا نقرأ بكي فحانت منه اتفاقة nahawa haiku balla sai wannan ya salla sai wani wani haka far'a na san tiyaba da ya salla yake zauna sai salla da zuwa sai biyo inda ya salla sai ga wasu kuma ɗaya wa kana ma ya sau haƙula wa'annan ne ke yi ne kullum san bai hauna sai ai na kira su wani haka su gaji ai ya yi sallah raka'a biyu a zahar sai dai zauna da wa'ansu yana cewa sai ga wa'in tashi suna kai sai kai me wa'annan ke yi sai aka ce bayan an yi sallah kasar raka a cikin tashi suna nafila a kai suna nan sun ce sai da ba ta wannan ne aka ce ai saboda sananin dafin a cikin nafila suke yi ai raka a suna sallah samu lada قال لو كنت صبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي yace da zan yi sallan azhar ka saba ka abin ina bila raka'a biyu to me zai hada kika tana ne azhar raka'a biyu sa'an nan sai ce inni sahihu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar ce ni na wannan da na yi kasar da ne na zauna bai na ba na abokaci manzo Allah a cikin tafiya falam yazu ala rak'atayn hatta qabadahu Allah bai ka bai kare kan rak'a biyu ba hanya ba duniya وسعدت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله لقد تعرض أبو بكر بإجراء آل أثر ركعة جبا أظهر ita har ya هاري duniya. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله نا ابو كتي سيدنا عمر مجي مكه مداو مجي مداو في تفيا اظهر ركعه بيو في العصر اشاره بيو في بيتقرا وبحاجه الدنيا ثم صحبت عثمان sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar sai na Umar sa'annan sai na Uthman ma'ana madaki hobi kenan فعلا لقب سيدنا عثمان ما يرجع لسيدنا عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله هل سيد الدنيا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يطلقه في المنطقة التي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه إن مصدقنا ذاك يقول لك معناه أسوة حسنة جاوبي كنا إن كنت كما تفعلنا صلى الله عليه وسلم هو ذاك يقول لك كاي أسوة سيئة gane mu ji laqad kana lakum fi duk in ka duk kawo nan suwa sun amma idan ban Allah ne sallallahu alaihi wasallam kare hasara a so ka ka ta ba mun gane ko da ra da mana Abdullahi dan Abbas جائزة مزعلة خبر الأمة مزعلة أجوائي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل جعل من ذلك أن الله كفاية بشيء أجير كفاية بشيء تبكير إذا يزمنا أن أرمي أجير صحبي أما أمت ألا كفاية بشيء تبكير يقول لك سيدي كلا وسيدي كيف من يجب أن أعلم إن الله بارك بيننا عمر مجرد بيننا عمر أنا تستونا ويوني أفدا ويوني أفدا تأتي يا أخي حبر الأمة بين الشرف وتدى الشكر والزحلة في البركة من تشكني لكن انت راك لك لك لك وترى نتاخر في وقت السيارة ما كان لا حقيقة من الجن دي كل اللي كان أنت خليتي دي قلب لسان تقول وقلب عقول إذا حرف اللي amma duk da shi wanda zai abu ba a ce ai babban malami ne a sai ya nuna ina ya samu ai ainihin magana amma wannan hadisi ya kunshi bakarori guda biyu masu matuƙar muhimmanci duk inda ka kai da daraja duk inda rawanin kai kai da kima duk inda malam mai rawani ne kure hula kure tabara kure tafi a waya ko mai tafi a hannu ko malami ne ba su kuma masalaci ko mai ne ne yace ai baka isa kai abu sai ka nuna daga manzon Allah ta kawo haka kai kuma za ka ibada ne san addini ne mene ne mene ne ba ka isa ka kara wani abu ba sai dai imman da Allah ya bada ina za a samu wannan me yasa da raka ne ne zauna yi kuma idan suna ai zafi ne suna sallah ya ce wa'annan kuma suke yi ne haka sai ai raka suna nafila dan Allah na ga aidi ne sallah duk wannan duniya dan a za a ba ta da nafila gaba da biyu gaba da biyu bayan da ga su ba zafi din kai amma dai ce a a ni to na yi sallah ka sallah manzo Allah ba ta magana yayi nafila bayan akan haka kuma ba zai na kenan ko a ce komai da ina ke da kowa daga قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن يزيد يعني بن عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرة في حفص بن عاصم في نهاية الأبيع فجاء ابن عمر يعودني جاء ابن عمر يعودني قال وسألته أن أن عن صبحة في الصبح يزو إلا فتبع هذا الأبيع يزيد كثيرا فأنا تبني يا ابن عمر لكي يجري النافلة حتى تبيع وفيه يكتب كتاب جنابنا فقال سيدي يا أبدا الله أقول بنا خسارة وما يحكي بنا إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر فما رأيته يصدق لا يبدأ أن أتبع الله بس ترى أني أنا أتبع ولو كنت مصدقا لا أتمم إذا زي يتصلى النابلة باين كتر ليه صلى أزهر التعدي فلتك النابلة إذا تفعل أي شيء كصلى بحرك أهو مغاني وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع البهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد واول قال وحدثني زهير بن عرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن ابي كلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينه اربعا وصلى العصر ذي الحليفة ذي الحليفة ركعتين إذا من الله صلى الله عليه وسلم أن أمتين سيصلى الظهر ركعة da aka tashi an kai sulhu daifa sai yayi sallah raka'a biyu yayi kasar kenan me yake nuna cewa sulhu daifa daga madina zuwa sulhu daifa aka yi da 48 sai kai ba to aka saka ka wata hujja ce kan in mutum ya tafi ya tafiya gaba sulhu daifa da kama shi zai kasar eh a ba ne yake nuna in ka tashi za ka yi tafiya tafiya da kai kasar in ka riga ka bar bayan ka sallah ka kama sai kai sai kai kasar misali kwace kwanan na wuri mai arba'in da takwas ko to sai in za ka kai nan ka sauya sama amma kana daji ta bar zariya ko kaje ya sai yi ba ka bar gari ba sai sallah zuwa ko na ta kama me za ka yi ka sauya ka ka akan wa'annan wannan hadisi wai suka fa kutta sai za ka yi kasar ba lalle ya kai min arba'in da takwas akan wannan shi kuma sai malamai su ce ai wannan a amma in tafiyar da ta ba da dama za ka iya kasar ba ne sai ka kai mil 48 za ka fara kasar in ta kama ka bayan ka ta gari ko da kun yi kuɗi ko hudu kuɗi ne ne za قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسره سمع انس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وصليت معه العصر بذي خليفتي ركعتين قال وحدثناه ابو بكر ابو بكر بن ابي بن ابي شيبه ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبه عن يعني بن يزيد الخلافي قال سالت أنا بن مالك عن قصر الصلاه اتيناك ما سيدنا أنا بن مالك لندن يحيي كسر الصلاه فقال سيدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه ثلاثه شوف الشاب صلى ركعتين في سيدي manzo Allah ta alaihi ya kasance ne tafiya min idza da masira ta fada ta in ya fita ta mm, tsawon mil uku ne ya yi shi ne fassara in ya ji ba kai sallar azhar madina arfa ka abu da ka yanzu ne ba sai sallar ta kama sai aka yi kasau ma'ana da fiye sai tafiyar kasau amma mabarin kasau kan ga gaban kamar gida to me yasa kamar sai na anan kamar sai na da ka ba duk darajar in an tabbai su abin alfahari ne su dangana magana zuwa manzon Allah fa cewa mun kaza ko ga abin da ya dace me yasa to me yasa in kuwa ki alfahari da kansa baya kuma ake manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya yi me ya aikata ya aka ya kaza wannan sani wanda eh? Allah suka nufa yanzu kuma duniya ake kowa na zai kafa makansa ne ya samu goya baya ya samu alherai ya samu hadaya ya samu kaza da za a yi tara jama'a shi kawai in ba haka ba mutum babban malami sahabi a tambaye ka magana ba zai da sauke ayi manzo in ya ma ba bai hukunci sai ce saboda manzon Allah ne ya ba yaya za a yi mu canza rayuwar mu ta dawo haka din ga Imam Malik ya ajiye mana fa'ida wannan al'umma da kake gani ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara al'ummar farko me ya gyara al'ummar farko duk Allah da manzon sa duk Allah da manzon sa manzansa ta niyya da ta aiki cikin sunna to yaya za a yi canza wannan rayuwa ta zamo yadda imam malik yake la yaslu hadhihi al-umma illa al-masal wa la awatiha ma'ana wannan al'umma ba za ta gyaru ba sai da abin da ya gyara al'umma farko mana al'umma sai ce ta farko da hatta yanzu me ya gyara al'umma farko shine in ana don a gyara wannan al'umma sai a kalla ne ya gyara al'ummar farko al'ummar farko ya haka suka gyaru ya me tafsir Allah da manzon sa hukunci ma'ana yin hukunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan al'umma ita ma in tana son ta samu lafiya ta samu nasara ta samu rinjaye sai ta koma bin Allah da manzon sa shi ne بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن ابي بن خمير عن جبير بن خير قال خرجت مع شعبة ابن الصلب استناد تتعرف شعبة بن إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا إذا ناس ترى وأنا ما مالني ممكن تفسير لي هو مشاكل فسوق أبوه فصلى ركعتين زي صلى القصر فقلت له جنتي يا أخي كيف صلى القصر منه مشاكل وقال في رأيت عمر صلى بهم sai na ga Umar yayi sallar raka'a biyu ne a Zulhulaifa fa qultu lahu wa qala inna ma af'alu kama ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ma da mai sai na Umar nace ya ya za ka sallar ta sabu Zulhulaifa yace abin da na kamar sun Allah yayi na aikata inda za ku kai duk inda za ku kai sai ne ko duk inda za a duk haka na kamar sun Allah yayi ko ku dole ko ku yi ما هو إنما أداة حصر أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يرجع كما تفعل الله حتى عيش duk wanda ya kuka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zane ina ce take innama af'alu kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al sai ka ce masa ya dai ki kuskure dole ku dauka ya karba ta yayi daidai yanzu sai na Umar sai daraja sa shedan ba idan hanyar kuma shine Ali Barani shi ma abin da yake hadda bai yake فقلت له مقال نبي يا يا زابي لك ابي بن حليفه سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا to dan me aka mai dan me za ka yi raka gidan kai ba sai ka kawo hujja ne ce haka na ga manzon Allah ya yi a sai hujja ne kake faɗar manzon Allah aiwatarwa manzon Allah tabbatarwa manzon Allah kowane malami ba wai na kasu bane a sai maka a'a ka nagara manzon Allah amma a dan aiki shine kana ganin cewa sai ka dangana abu gare ka ya ka kana cewa manzon Allah kana ganin abin da kai ko ka faɗa ko ka aikata shine daidai za ka tabbata da abin da manzon Allah faɗa in ka jiyar ka ya baki ka to imani وما كان لمسلم ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة فسأل البيدات مؤمنة بعد ما ذاك تحكي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بيدات كما كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا cikin yaƙi daga banga ake kayi wani bai da ba ba ne ko dace da mumini ko mumina za a zanna wa rasulahu amran wa rasuluhu amran in Allah da manzon da suka zartar da wani hukunci an ya kula da kuma lafiyar da mumini ko mumina suka kuma suna da zaki ai ga da rabu su yace bai dace da alin mumini فأنا الله رب الجديد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاسالوا لي ما تروح على أنا سوى آية الامتحان آية آية الرسل جرب المؤمن كجرب إيماني كان سنجد إيماني كان رجمي كمان صاحب مبادر قلت آية آه في أجمع ما قلت أن تنزع وذاك بيت فلا وربك نرسل لا يؤمنون ba za su samu imani ba ba za su yi imani ba ba za ka karɓi imani su ba imani su ba zai ba ka fassara yadda za ka fassara malamai sun ba. sai an samu zabi hatta yuhaqqimuka hatta ka. wannan kafin aka kai aka fara duk wani Allah ya samu magana da lalata hatta ka sai sun kusa da kai kai shi ma shajara mai nawa a cikin abin da ya faru tsakanin matakin farko kenan abin da ya faru a ce shi kenan na ya kasar na hakura da mazhabi na da abin da malami na da gidan mu aka fada da unguwan mu da kasar mu ko za ka ci da sai me ba Allah ya fada wai matakin farko kenan wai ba mu cikin ba ba ko Allah mu kai ba akan hakki muka kima shi da wannan ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت متاكي نبي ان من ذكر اكا دوكو كنت اكا ga abin da manzo Allah ya faɗa ga manzo Allah faɗa ga abinda Allah faɗa to shi kenan kina martaba sarki ce to shi kenan wannan abin da ya faru malamai su da da ga da ya faɗa ga abinda wani ya faɗa sai su ce da manzo Allah faɗa kenan haka to da hukuncin ka ba in ka ji wani ɗan a cikin zuciyar ka ba ka da ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت بايعت من اخر سبيل aka ce duk wani abu na na na sai abin da manzon Allah ya faɗa kuma ina a gaba kai kana lokaci kana wallahi daga yanzu Allah ya duk abin da yau in huyu ma kan ba ga bane قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال عن ابن الصمت ولم يسمي شرحبيلا وقال انه اتى ارضا يقال لها دومين من حمص من حمص على راس ثمانية عشر ميلا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشيم عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة إذا ممكن تتعرض من الله من المدينة هو مكة فصلى ركعتين ركعتين إذا صلى ركعة بيبيو حتى رجع حارسة المتداو قلت كم أقام بمكة قال عشرا نتي وانا ويا مكة يتي وانا بوما. Tumeona hadithi ikinuna mna a ya yi kwana goma amma daga za daga tafiya yayi ni ya zama kwana goma uku a a ya je da yin kwana ɗaya ko biyu ko uku matsala ta tsare shi zan je Abuja da karbo a al'umma min yau zan dawo ko gobe kana zuwa sai kai kasaru kai ma sai kai kasaru kana zuwa aka ce ai ba kama gabe sai kai kasaru kana zuwa ba dawo gobe har ya kai kwana talatin me za ka yi sai amma wurin je Abuja in sati in dawo kana sauka Abuja sai me eh wa ya faɗi ka eh? ya janye a eh? ya fahimci duk kuwa ke ne eh. na eh to sai to Hmm. Hey. Eh, to ai duk wai kuma sabani kan wannan ko Abuja nace ka zauna wata kwana Talatin, amma ce mun yi yau za mu zauna sati biyu sati uku Abdullahi dan Umar ya yi tafiya ya je ruwa ya tsare shi aka ce wata uku ya yana kasar da wannan da wancan da ka fada wannan ne ya tafi ne abinda mu ga da wannan goma fada ba ba abinda ka tsara shi abinda muka fada abin da muka wada shi ne malamai malamai suke malamai suka ce in ka je da niyyar zama to shi kenan kana shiga garin sai ka yi kasar in kuma ka je da niyyar gobe zan dawo jibi zan dawo gata zan dawo ana juya ka je ka dawo je ka dawo ko wata ɗaya kai kullum kasar kai dan kullum kana ina zuwa da an gama min zan zan zan zan dawo ba haka bane eh eh karatun nishar kwana nawa ake yi duk karatun duniya kwana nawa ake yi eh wani karatu ka shiga jami'a ko ko zan je in gaida wani malami na yi karatu wadda yau gobe in dawo jami'a shekara nawa ake yi ka shiga makarantar shekara hudu hukuncin shekara hudu ya haukan ka kenan ba Nijar ba ko gane je haka zan saboda akwai malaman da suka fahimci akwai shek da kiyu din al-hilali wani babban malami ne babban malami ne kowa ya san shi ya rasu Allah ya kai ya iya larabci ya iya turanci ya iya ibriya ya iya ba abu ya iya jamusanci ya iya aka ce lokacin yakin duniya ta duniya ne ko ta farko ta gudu ya je zauna jamus ya zauna wajen ya karantarwa har ya samu ya iya jamusanci lokacin kowa manyan malamai ana bukata shi ne ke bada labari a lokacin da wayannan saudiya mahaifinsu yake nan malik abdulaziz saboda tsanin riko da addini ce abu ne da ya gani ya tsaka shi jirgin sama na jamus ko na kasar turai in zai shiga yanayin saudiya in yana san sama ana raba yana komai in ya shiga yanayin saudiya zai ce sai ya boye giya sai ya wuce yanayin saudiya sai na fito da giya kuma kafirai saboda mamalaka a ta sama kenan jirgin sama yana sama ba kasa ba yana tafiyar sa kuma ba zai sauka Saudiya ne, amma yana shiga yanayin Saudiya sai a daina sai a giya ko yake a cikin jirgin sai an fita yanayin Saudiya sannan a fito har na guda giya da haka bane wannan babban malami babban malami ne sosai sosai duk wanda ya ja da shi aka faga da shi shi a fahimtarsa mu da kuka je jami'ar islamiyya karatu ya yake har abada baki za ku yar kasar ko shekara ɗari za ku matakan ba kai saboda ne an je karatu an je karatu karatu akwai wanda zai shekara goma akwai wanda zai shekara hudu akwai wanda zai kai biyar takwas ya ce matakan kai ba ko ne ka je karatu ne ka dawo za ka yi kasaro ka ji wanda shi ka zafi to amma duk da shi magana ce malami zai iya fahimta abin da zai fahimta amma zai iya tilasta mutane ta su yi aiki da shi ba za ka yi tilasta mutane ta su yi aiki da shi yasa da mutum ya faɗi magana sai ina neman inganci na yi su wane ne za a san dan akwai wanda suka faɗi wa'annan maganganu to amma ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu wajhun min an-nazar mun gane ko قال وحدثنا وقتيبة أبن حديث بلا كم أقام بمكة قال عشر من الله يقول مكة هنا تصور وأنا أنا ويا أخي وأنا أبو شيء نعم أبن الله بلا ko kai kaje Abuja ko kai kaje Kaduna ko kaje da niyan zaka na kai kwana goma ko kwana ashirin ko talatin zaka yi kasar amma ba za je Abuja na yi na dawo

a gashi man kasar zai sace ya halatta kai kasar ya halatta kai in ka zaka kasar kai kasar na ka sace kasar in wata sallar kai kasar wata sallar kai kasar sallar kai ka sallar ta kuma ta yi ba قال وحدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وحول سند قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن علي جميعا أن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم قال وحدثنا عبيد الله بن عازم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج أنس بن مالك في تلك مدينة زوا حج فثم ذكر مثله سأمي قائل إلى الحديث اللي قبل قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وهو السند قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج باب قصر الصلاة بمنى باب قصر الصلاة بمنى باب لا يزولنا zo أمنا yin kasar لا ina امنا mutanen makka ne sun je mina za su yi kasar ko mutanen madina su ko mutanen wani mutane ha قال وحدثني حرم لك بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة yake sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallam yayi kasaru amina sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman shi ma yayi kasaru amina farkon khilafarsa ko ko arti shekara kaza cikin khilafarsa daga baya sai kan tsari yana kasar da amina ai ba wata magana ko tunda ya halaka ko bai halaka ba قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وهو السند قال وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جيمان أمري بهذا الإسناد قال بهنا ولم يقل وغيره قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة وانا hadisi na nuna cewa kai kasar على ka على وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة abdullahi da umar ya kasance in zai sallah tare da liman sai ka hudu wa idza sallaha wahdahu salla rak'atayn in zai sallah shi kadai sai ya kasar ba haka kenan ba ko me yasa ba ya yi in zai sallah da liman ya ka abin sauran zaune har liman ya ya gama su sallah mai ya zo zai sallah tare da liman ya cika ko kuma ya raka abin ya zauna liman ya sanya ka raka abin su sallah mai tare cika wani قال وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان وحول السند قال وحدثناه ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زائده وحول السند قال وحدثناه ابن ابن نمير قال حدثنا عقبه بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد لهم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبا عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية سنين في عثمان ما سيدي قصر شكرا تبقى معنا صدرا من خلافته أو قال ست سنين شكرا تفص شكرا شدا قال حفظ وكان أبو عمر يصلي بمن ركعتين عبد الله بن يزمو إن صلى من الذي صلى ركعته ثم يأتي فراشه فأنا يجري صلى فيزونه فقلت أي عم يا شهاب الصعب لو صليت بعدها ركعتين إذا ماذا كاي صلى قال كاي كسر ثم كنا صلى ركعتين قال سيتي لو فعلت لأتممت الصلاة da zan yi kasaru a zahar raka biyu bayan ta kuma na yi nafila to sai na yi raka a hudu mana alawa haddasa ya haifin habibin قال حدثنا خالد يعني بن الحارث وهول السند eh wannan sai aka ce magana Abdullahi da Umar da mutum ya kasaru ya raka biyu nafila da ya cika ya sallar zaka a hudu wanne ne saboda me eh a ai mun san ya halatta ce abin da ya sa mai kasar raka'a biyu ce farilla la, raka'a biyu kuma me in yayi raka'a biyu ba da wadata ba to in yi in yayi raka'a biyu ce farilla in yayi niyya zai shiga kuma raka'a biyu ba kuma sun zama me kenan kuma sun zama me in ba haka ba me yasa Abdullahi da Umar in nafila ce to ayyuka ma nafila to da a kadar raka'a biyu za su zama nafila nafil zai ba farba wajibai bane da yin su da ayi raka'a biyu ayi nafila wace su tafi yin saboda ne kun قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث وحول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شوبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سميت عبد الرحمن ابن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمن الأربع ركعات إذا سيدنا عثمان لا يمنى صلى بنا ركعة هو الظهر هو عصر هو العشاء فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع كذا كما عبد الله بن مسعود قال سيدنا عثمان يا صلى ركعة هدي إنا استرجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق من الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من الركعتين وليس حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ita na yi sallah ta yankan Allah raka biyu na yi da abubakar da umar to ina ma raka'a ina ma maimako raka'a hudu din su samu raka'a biyu karbabbu ai da sun yi min في ina ma da haka ce sai da Usman ya yi sallah raka'a wurin istarja'a ma mana istarja'a qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadhihi al-kalma mata tuqal yau ta ake bada wannan kalma الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم إن الصفا والمروة ليس يسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون mamaki ina ga mamaki ba kafara ake ba mai ake da abin mamaki da abin murna mai ake yi da yasa ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga sabo ha ina eh

Ee, ee. Mana an samu mai kenan sabani kenan, sabani mai ne ba a so sabani, ba a son ba a son sabani, ba a son kenan. Aha. Eh. Eh. Eh, mana ba a son sabani tsakanin musulmai. tare da عبد الله يا خلاص halatta ina زي عبد الله على da bai halatta kuma ya saba ناجي أبن سينا نون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحول السند قال وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن حارثة بن وعد قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين وأكثره ركعتين إذا لا يصلى تارد من زعل أمنا أكتن أمن في مدانين أكتن أمن أما ما في يوم صلوا للركعة بيبيوني وأكثره آمن الناس كفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة حارثة بن بن الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع وما كان آرن وما كان الناس أكثره يوهي تنسى مني أكي أبن أركع بيبا مثالي سنة تين أبي تسوى سنة دا يعني. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه باب الصلاة في الرحال في المطر babin da ya zo na in ana ruwan sama ko hadari ko kuwa ana ana sanyi da iska da asifar da menene to za a yi kira illa dai ya kira sai ce hayya ala tsara in ya faɗa muku haka ma'ana ya ɗora muku nauyi dole ku fito ku akwai duhu akwai ruwa akwai tsananin sanyi akwai eh, tafi akwai menene ya ɗora muku fito to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausaya ma mutane ya yake shine zamu yi insha Allah قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح yake abdullahi da kuma ya yi kiran sallah wata wani dare a cikin tsananin sanyi da iska da guguwa fa qala yace ala sallu fil rihal yace hayya ala salah yace ala sallu fil rihal ma'ana an yi kiran sallah don kusan lokaci ya kai amma ba ana ana bukatar ku tafi gobe ne kowa ya sallah zango ba inda suka inda unguwar ma'ana inda kuka kuke ba sai kun dawo kun ba don akwai tsananin duhu da tsananin sanyi da iska da guguwa ko tafi ko ruwa ko hadari wannan jes a uzuri ne jes aka ce kuna nan ma za ku yi magarba da ku je ku dawo a yi isha a hada a yi magarba da isha kowa ya tafi ya zauna ya yi zama shi gidan ya yi zai shi kowa ya kwanciyar da kowa ya kuta mun gane ko ake ala sallu firrihal ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة إذا كانت ليلة إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أبلا أنا أمر ذكر صلى ألا صلوا في الرحال a yi mazan Allah ma ya kasance in ana tsananin sanyi ko iska ko guguwa ko tabi ko hadari ko ruwan sama ko mene ko hadari ne ta ko ruwan sama ya sauko sai manzon Allah ta ce ala sallu sirriha kamar an kira sallah ya yace kowa ya sallah a unguwar su inda kuke saboda kada ka taso cikin wahala kana ta sana Muhammadu Abdullahi bin Numairi قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات في ليلة ذات برد وريح ومطر برد سني ريح إفكا ومطر هو الصفر بصحة فقال في آخر ردائه سيدي كما ya صلى الله عليه sai ce ala sallu fi صلوا في رحالكم ثم قال فعنتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم متى في يعني سنة في هذا أكل أكل هذا ذنب وإن سنبجي وإن سنبجي وإن سنبجي سيغا سنة الله صلى الله عليه وسلم أنا هكا يكير صلى الله عليه وسلم تابر وكوفة كابو كذو ودغا جوكا ويكذو ساتي في صلى إنه كهذا ذنب نعم ba lalle sai kun ta su gungu ba sai kuma ku sallah jami'in ku nan kuma za a yi jami'i to yanzu shin ya halatta ne masallaci a yi kira sallah a ce ala sallu fi rihalikum sai mutum yayi yanzu ya za a ce miki ya yi bid'a ko ya yi daidai ha ya yi daidai ko ya yi bid'a ya yi daidai ka taba jin an faɗi wannan kun taba ya masallacin zuwa ina ne masallaci a fage malam da mafi? ai man mai in za su ke nan za su yi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بدجنان ثم ذكر بمثله في ياكر صلى عند حتى فتاة فأنا سيدي سيدي صلوا في الرحال وقال على صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية بما يتاكوا جبا على صلوا في الرحال من قول ابن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وحول السند قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا إذا إيه، كنت تعرف من ذا الله وتكفيها قلابه فزي أكي من الوصمة فقال زيت ليصلي من شاء منكم في رحله جمع ذا الله يورجو ولي ما يصلى إلا يصلى إذا زمي مكوك يكير الصلاة في على صلوا في الرحال za ka iya kafin kira sallah sai jama'a za a kira sallah amma uwa zai iya sallah wurin suka faɗa sannan kai kira sallah baka hada komai da kira sallah ba kenan ko a za a yi kuka ko za a yi kuka haka to amma kai kira sallah kace ala sallu fi rihal ka ce sai suka sabon ashe in aka samu duhu mai tsanani ba duhun ɗauke sanne ba ba ana iska da guguwa da hadari ko hadari ya tafi ko ruwa sama ya sauka ko tafi ma'awa'in sabuwar za su hal da mutane a cikin da manzo Allah ce man sha'u wanda ya ga dama li salli man sha'a minkum fi rahli a cikin lokacin an dauke mutane zuwa masallaci ko ko kuwa ko lalle ne da an zo ba lalle bane ko قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحليم صاحب الزياري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير عبد الله بن عباس قال ملادانسة أكين وترانا لأكي روان سما إذا قلت إتبتابك إتنا صلى الله عليه أما إبتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ولا تقل حي على الصلاة كانت في حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قل الله أجل أجل صلوا مهم حي على الصلاة حي على الصلاة لكي صلوا في بيوتكم نعم. to unguwar ku ba ka jin larabci ya za ka faɗa eh? ka kai sai ka ce a san kowa ya san gidansa da Hausa ka gidan da Hausa ke eh? la. ko bayan ka gama kiran sallah ka ce jama'a an yi kiran sallah don a san lokaci ya shiga ne amma kowa zai iya sallah wanda yake so zai iya sallah a gidan shi saboda wahalar da ke cikin fitowa a zo ga tari ga duhu ga ruwan sama ga kaza ga kaza ga kaza ga tsoro ga menene da menene ko to aka ce ruwan sama ko hadar ko duhu ko tabi ko menene da an ce kowa ya sallah a gidan ko sai zamana akwai wasu mutane da ana bukatar shi manufa mutane a sun zama fadar wane sananne ne mai kuɗi ne ko mai kaza ne in ya fita zuwa masallaci da asuba akwai abin da zai faru sai ya yi ne ya halatta ko bai halatta ba in ka ce ya halatta mai kike hujja ka ce bai halatta mai kike hujja yanzu babu aminci kaji da yake akwai aminci can ko ba aminci duk wanda yake Allah ya rufa masa asiri wanda a zahar la'asar magaruba in sha zai iya amma sallan asuba suna jira sai yana fita gida sai sai ne a ta haka wajibi ne sai yi sallan asuba ko ko zai yi sallan a gida eh zai yi sallan a gida har ka a samu aminci ko eh wani irin imani kuma ina ruwa yan fashi da imanin ya yi ah. imani ya tafi wannan fa sanyi ne fa da iska ko tadi ko ruwan sama amma a ce ka dogara ga imani ka kaso ba ka je ka sadaukar da rayuwa ka sada da rayuwa ka ce imani ba mun zala ce a akil ha kuma tawakkal ba ka dau sai ka duk sababin da zai kare maka abin da ake so sai abu ya kafin ka shi ne fi sabilillahi masaloli suna faruwa kamata ya zauna a darasa su duk wani wanda Allah da da zance cewa wa'ansu suna ji da kansu ne ko suna gani su isa ne ko kiwiya ce ko mene da mene ne ba su su ba da fi ake hukunci ba <coughs> ana hukunci ne da abin da ke waƙi duk wani mai hali da ya san yana shakka yana tsoro ya fita ya ji sallar asuba masallacin unguwar tsoron ba abu ne faru ba ba an zama ba da a'a amma yana tsoron haka wannan shakka da yake da tsoron zai zama masa hujja ya tsalla gida tsalla a suba gida ko ba zai zama hujja ba zai zama masa ne hujja to in ya zama na har yanzu aminci babu shekara ɗaya ba zama aminci ba wannan hukuma ta zo ba zama aminci ba wannan ta zo ba zama aminci ba to kasa ta zama ba aminci kenan duk wanda Allah ya ba masu riba cikin aminci kenan kare da asuba ko ni shaken lita duniya na kowa na yana kai kawo amma sallar asuba saboda me ne ban kai fi ka dabara yana cikin sale da kike ta zuwa sallar asuba sai kike dawowa sai kike ta zuwa kaza sai kike dawowa sai jira kana fita sai jira. za ka iya tsaya ka kare ka kare kanka da iyalanka da dukiyarka ko kuma lalle ne sai ka fita ka bi lalle ne sai ka tsaya ka kare dukiyar ko to in ya zama da yau da gobe jibi gata abubuwa kan cewa za ka iya jin masallaci a gidanka kai da iyalanka kuna sallah zuwa azhar azhar ba ka da hujja la ta kana da hujja magarba kana da hujja isha kana da hujja magana kan asuba kan asuba zai iya kafa masallaci suna sallar asuba jam'i shi da iyalansa ko ba shi da hujja a na san a tabbatar abu ne da hujja ko a kore da hujja a san gaskiya da fata a kan ne a kan hujja ba ka bane ya halatta ko bai halatta ba an ga ya danganci imanin ka wannan ya danganci imanin mutum yana ma ya fita ya je yana ma amma abin da ake so shi yana da yana da hujjan yin haka ko ba shi da hujja yana da hujja saboda imanin nan da kake gani yakan zai kai wani wuri dole sai ka tsaya baka da yadda za ka yi a lokacin da aka ji za a yi ibn wuti ne ko ce musulmi waye zai fito manzo Allah na ci sahabbai duk suna zaune a lokacin da aka yi yakin gazwatul azab za Allah ce wa zai je ya ce ko mana labarin duk sahabban ba wanda ba ke da imani a wanda ke da imani akwai wanda ke da imani a ciki wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai manzo Allah ce Huzaifa ta ka tafi yanzu ya zama me ayin ya zama nafsi kai Huzaifa sai ka je ko mutuwa zaka ko rayuwa zaka sallallahu alaihi Huzaifa ne ya tashi ko manzo Allah ne ce ka tashi manzo Allah ne ce ka tashi kafin manzo Allah ce wani ya tashi ba su da imani ne imanin saraunan raunan imani ne sai dai kuma matakai ne a lokacin da ya fi wurbin ya zo zai ci zarafin musulmai kowa ya kasa tashi sai na aliyu ce zan tashi me aka ce masa ake wannan na hubbul wud kowa ya san shi mutum ɗaya daidai da yake da mutum ɗaya Ya ce kowa ne ne zan tafi yayi ne kenan na. Ya yi jarin taka ne dan ya kwaci kansa ko don yi wannan ya zai yana yi sai a kaza a zuci muku musulmi kuma musulmi zuwa a menene ke mai shi ne ya yaje sadaukar da rayuwarsa yayi jihadi fi sabilillah kuma Allah ya ba shi nasara amma in kana shakkar su ba ma yan fashi da baka a yaran unguwa masu yayin masu yayin za ka hauro maka sai ku gidan ka na kulle da ma baka rufe ba sai ku yi sallar ku ya halatta ya masallaci sun sallar shi ko bai halatta ba muna son a tabbatar da hujja ko a kone da hujja amma dan ka tsani wane ko kana son wane ba hujja ba ce me ce maganar ka eh eh eh <laughs> no, back it. Uh... to saura daya da Allah a saurara ilimi da ake yi a ce majalisun imamu malik za kaza kaza kaza tattauna kala ta kama tattaunawa eh. in ba haka ba abin da zai fi mun gane ko shi yace yana da matsala guda biyu tawili guda biyu wannan yalla bai din ba za a ba shi dama ya tsalla gida ba in yana da kuɗin da zai ɗauki masu gaji tsofaffin sojoji ya sai musu bindigogi suna bakin kofar gida ya fita ya je masallaci ya dawo sai kace me kace ya halatta bai halatta ya yi sallah gida ba mas'ala ta biyu ai wannan an mun gama da wannan shi yasa ake zancen ya halatta ko bai halatta ba yana da aiki ko yana da izini ya haka ko bai da izini ya haka Allah ba da hakuri ba da zafi za ka yi ba ba za ka ce ba shi da izini to matsalarsa ta farko matsalarsa ta farko ya ce in yana da kudin da zai dauki masu gadi masu gadin ya dauki musulmai ko arna eh? masu gadin da zai ɗebo ya ɗebo musulmai ko arna da ɗaya musulmai guda kamar guda nawa ce ya ɗebo masu gadi ga kawo mai gadi guda biyu ko uku ko menene da menene yadda sallah ta waje ba a kan shirye masallaci masu gadin su ma ta waje ba a kan su ta waje ba ta waje ba a kan su ta waje ba saboda shi kadai ya je masallaci mutum na wasu karasa zuwa masallaci eh eh ko je masallaci tare wayan da kai gadin gidan kuma ba tallafi ba ya janye duk da cewa an yi an ce ko ya kuma Allah duk da cewa wannan magana da ka taso zai iya daukan masu gadi zai iya daukan masu menene da menene duk waɗannan an ji shin wajibi ne a kansa ya dauki masu gadin ko ko a'a ya zauna ya tsallaka gida ce wannan ba tabi aka ce ko duhu ko ruwan sama dan Allah ana ruwan sama ka kusa masallaci me zai same ka ko da rigin ka kwa dai in ana tabi ka kusa masallaci me zai same ka ko da takalmi ka ko da baka da takalmi me zai same ka to amma sai addinin musulunci ya sauka maka ba a son ka ba a son ka shiga wahala balle tsoro da fargaba balle tsoro da fargaba باب الأولى من باب الأولى أقول قال فكأن الناس استنكروا ذاك دام نعم، لا عمر يتي فلا تقول هيا على الصلاة صلوا في, في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك sai mutane suka musu ta ya abdullahi dan umar zai kawo da ka da umar yace kai hayya ala salat kar ka kar ka ce hayya ala salat kace sallu fi buyutikum fa qala fa ka anna an-nas tastalkaru zaka sai mutane suka musu suka ga ai dan me kuma yayi Abdullahi da Umar zai a sai ki fa qala yace ata'jabuna min za mamaki kike dan nasi ake sallu fi buyutikum qad fa'ala za man huwa khairun minni sallallahu alaihi wanda yace ni wa inni karitu an ukhrijakum ba na son na tsora muku nauyi na sa na sa muku wahala sai yasa nake sallar juma'a kenan fa mutum zai fito a cikin tabi da ya zo amma sai sai Allah Allah ma yayi haka fatamshu fi sini wal bahr kada ku fito kuyi tafiya a cikin tafi da tsantsi da zarge menene kuna tafiya sai sa aka ce kowa ya tsalla a gidansa قال وحدثني أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد بعد muna نحكي ba wannan matsalar kun mai tambaya zai tambaya cewa to tunda sallar juma'a ne aka ce fi sallah a gidajen su ai za a yi sallah ne a gidan ana koyi da masallacin ko ko a'a fi sallar su ba sai fi sallar su daban fi sallar su daban in ka ce an ce fi sallah ne a masallacin gidajen su suna koyi da liman a masallaci to kuma ka bude wata kofar kenan kowa a gidan shi zai sallah yana koyi da masallaci mun gane ko قال حدثني ابو كامل الزهري قال حدثنا حماد يا ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبت خطبنا عبد خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي رجب اتي ونرانا عبد الله بن عباس رانا من سنن شاقي من يوم شاقي يمنا خطبه وساق الحديث يذكر حديث بمعنى حديث ابن عليا يتي صلوا في بيوتكم ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو كامل وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه قال وحدثني أبو الربيع الأتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأهول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا كوبا قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سميت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن بن عباس يوم الجمعة يوم الجمعة في يوم المصير إذا لا داني عبد الله بن عباس يا يكرم صلى رانا الجمعة أكويس أنني أنا هو فذكر ما عارف بن علي وقال وكرهت أن تمشوا في الذهب والذنب إتباركم إيه، فتوكوا يتفيع أجسين شائكنا تنسي كنا توحلا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة وأول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مصير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال عمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مصير بنحو حديثه يا زمنا أي خطبة الجمعة أي كرة صلى على الجمعة لا صلى الجمعة أكشف يصلى أجدا جمعه صلى جمعة kuma إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام dama ba su sani bane suka yi daga baya suka tuba to sai Allah ya karbi tuban su ya yafe musu قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن وإن مزق غنغلو سيك يود وحلا مسيح إيه فهمت سلا لأن الله يغفى متاني أتيني سنة زمن لا فيها أما فأحرك لي أنا تفيا تاكو تاكو دل Allah ya sa kasar Masar tana da arziki tana da ilimi tana da menene da addini da komai da komai to amma suka yi sakaci da addinin Allah suka kama manya-manyan malamai suka kashe suka je aka yi ana abin da aka gada na saba wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya zai sauka musu da kunci a cikin kasar kafin mutum ya samu abin da zai sai ya sha wahala ya zo ya kai don tsananin matsatsi da rashin mutunci mutum sai ya ce matarsa ta je kai karuwanci abinda ta samo ka kawo abinda za a ciki ba wai wani abu ne tsakaninsu da Allah bayi ne da su ko ne tsakaninmu da Allah bayi ne da su, hanyar da suka bi Allah ya saka musu da kunci in aka bi sai ne yasa tun da wuri ake fama yadda za a yi da 'yan kasuwa da malamai da sarakuna da shagabanni muna muna nema ne yadda za a yi Allah ya kada sauka mana da albarka ba yadda za a yi a shiga cikin tsanani da kuki ba Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'idatan sai kaga an shiga cikin rayuwa mai kunci in kuma wani halin aka shiga aka kai da wahala mutane suke gano yaya za su fita don Allah ya toshe basira ya shaga basira ya ɗauke basira shi kenan rayuwa ta lalace kenan الله كريم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah kara masa yadda yake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an saman al-kalbi wa mahr al-baghi wa hulwan al-kahin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani da kudin kare wa mahr baghi da kudin da karuwa ke tarawa ta hanyar karuwanci wa hulwan al da kudin da malam da mai boka ko dan duba ke karba yana tarawa duk haramun menene alkahil boka kenan ko malamin tsubu ko mana kudin da malamin tsubu ke samu haramun ne kenan ko akwai bambanci tsakanin tsubu da boka me ya bambanci me ya bambanci boka ai to ai tsubu mako wancan mun ce tsubu mai daga hannu ya addu'a wannan matsala ba ya daga ciki amma wanda za ce zai buga tirabi ya ce mata gobe za a yi kaza ya ce mata za a kashi za a yi miki kaza yana son a yi munanan ayyuka a je a yi wannan bai shiga ciki ba da jan akuya da bakar akuya ko da kananan karnuka da menene da matsalar ta ya ce kai ka je kana neman akuya da ake bakin aiki za a yi ka neman karnuka ko akuya zai a kawo kun jinka da ko da karnuka ai daga tsubbun ai dama tsubbun ina ta fara addu'a ta fara